kasuwa da ita ce bada abin da ya fi komai muhimmanci a wannan zama da muka sa kanmu a dokar bariki ni nasiha zan muku mu Allah ne ya tara mu a nan muka haɗu ba mu taɓa zaton za mu haɗu ba duk da ba aikin Allah muka fito ba amma ina gaya muku a kiyaye bariki ba gayya ba kuma bariki zauren da ni duk a dokar bariki wa'incan mazaje da suke zuwa gurinmu wa'ancan mataye ba su yi tsafta da kulawa ba ba su iya girki ba dan kyalen nan duk ba a yi mata mun kasa mun yi rauni ko kuma kullum kuɗin mu yana gurin jambaki da huda. dan ba mu da manyan aminai illa huda da jambaki yar autar su jagira na hudun su a shahado na biyar a cuci maza kin ga ni ko ba da shi yo ai dole kuma ku shiga wannan mazahaba gaskiya ne ko kuwa da hata eh amma babban abin da na tsana kurba kurba da shaye shaye har ga Allah na tsana harkan nan ko ina mata ina shi kurba kurbe mata da miki yan dofi yan arausayar eh ɗan ya da kitso me ya hada mace da shaye shaye da watsa watsa ba abin da nake shi kada ku yadda fa ku ga an aje kyawawan robobi da kyawawan kofuna ku je ku aji a roba ku je ku karba ku kurba wallahi duk wanda ta kurba sai ta sati bata gane gidan nan ba ban taba sha so ɗaya na taba sha shi din ma a lemu aka saka ina zuwa tsautsayi saka ni na sha to a kiyaye kuma kar ku ga a zo muku da askirim mai kala kala duk sharran su mutanen yan family to ni dai ina shan sigari, amma zan daina to ai ke ba za ki kyau da abin ba ni kuma waiwai nake shi wiwi a a a a to wannan ga kakanmu ku tashi ku yi mata faretin ban girma wiwi ku tashi ku yi mata la to ba wiwi shi hadda kayi malisa ba ta son cin abinci to kin ga gwara su eh da sauki amma fa za a kai wannan matsayin ai shi ko menene in ka fara fa sai ka kai ƙarshe ai na kusan to hajjia to ai ba gara ga

idan an je kowa ya shiga gona ya aikin gona a ci gaba da gaya mutane in ya girbi yi gama abin da yake raba wannan amfanin gona biyu ya kawo mun rabi shine daidai kuma gaskiya ba yawwa an zuba a mali na shine daidai me nake muku wanda ya wuce ne adalci yake ne ko kuwa ko zo ne ku a a a da lafiya mutane da lafiya talaka sai ka tanko sai ka wallahi tallahi ah, ai sai ka nuna mishi ah! hmm. in baka in baka baka ba tare eh? sai in kuma baka san mulkin na to guya a ah, wane mu sai tashi wallahi sai wallahi sai tashi idan ban ajiye ba Allah ne kai me ba ya kamar ki tabbata kai na zo wucewa ta garinka to na zagaya nan wani gida zan sai guri eh. sai na samu gidan gaba ɗaya mata ne a cikin Allah to ma'ana dai karuwanci suke a gida ranka dai wai dala ake me matsala shigantaka a gidan ka ka tabbata ka ganda idanka yanzu jama'a jiyan da nake kokarin nan jiyan da nake kokarin sassauta garin nan dai a ce an samu zaman lafiya tashin hankali a zauna lafiya eh ai yanzu ba a wani kishi ku shiga kasuwa a zauna ake yawa ku je ga baki mun yi a'a ba mu da ma bai ma dace ai sallama nan gidan ba bai bai dace ai sallama ba mahallin ta bane eh an tara mutane ana yadda aka ga dama to Allah ya sanar a sabbane ne hmm. a sabbane ne ke ke ta yi miƙe kafa ta zauna kin mai da gida ibedi eh ta tara yan mutane ba muna sallah da sati fati a unguwa ki mai mana da gida unguwa unguwa ibedi an kai daɗe menene baki abin magana kaji eh. ka ga alkali ka ga alkali prison a share shi za a yi baki yanzu nan turuwa kam za a kai yanzu kwa elaf infinity a zo a yi gaisuwa gurin saraki eh, a zo a yi gaisuwa eh sanin eh, eh na sanin eh na sanin wannan ita ce eh, eh, the beginning eh, wannan ita ce chassis mm. wannan kuma land rover land rover eh Allah ba ku barka kira sanu ku mata sanu ku mata ko a wanda za a yi sai ku je daga waje to asabi kula kula hala aka ne ranka amma amma kai dadi eh ko a miƙo maka ruwa ne naji kana shakewa a aka mun da wanda ko aka maka abinci ne sai ya Allah ya mun bara a ji aka to to to to madalla madalla madalla a ba yalla ba ko a taimaka maka ne a ba kuma ba ya ba sai ke Allah ba sa bane ne madalla ko ai mai kulki kulkita ai mai ta. wallahi Allah Allah ba eh Wada! Kai! To kun ki ai mata? Ji Allah ah, ba. ta taimaka ba Ba ta taimaka. Ba ta taimaka. Eh? Ya aka yi? Ba. Za kana ta ba da doka wai a share kurmi. nan nake akwai ruwa? Akwai ruwa. Eh to na sai na dole sai na gyara na sai. Eh, Kaka shi ne. Na gyara maka ruwa. Rada ah, maganin eh? wallahi tallahi. A gare musu ke wallahi tallahi. hajiya. Ne muku rijista. Ne muku Ban wanda duk bai karɓi rijista ba ya ci ubansa. To ai nan kamar mazaɓa ce guda. An ci. Ta ranar zaɓe. An ci ma an ci. To shine. An ci zaɓen. Eh? An ci zaɓen. Gari kamar naka. To. A ce ba gidan sauka ba. Ba zai yiwu ba wallahi ba zai yiwu ba. Sharrin munafukai ne duk abin da suka gaya. Wallahi tallahi ba zai yiwu ba. Wallahi ba zai yiwu ba. Mun baza koman mu. Wallahi. Mun baza tarkon mu. Eh. Duk wanda ya taka eh. ragan mu. Mun sarki. To ba komai wallahi tallahi. Ai kun karba. Kun karba. Wallahi kun karba. To ba. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Eh haƙuri. Wallahi batan kai ne ba nan gidan nake nema ba. Amma tun na samu matsala ke hakuri. To ai kuma nan ya kamata ka so ma sani. <laughs> Lafiya lau. An tun daɗi nawa nawa gora. Wai. goro na akwai tsada to kuma ba na sai da daushen goro wallahi sabon goro gare ni danyi shakaf eh wallahi a zan gwada mm. Mm. nan wannan dubu hudu ya wannan dubu uku wannan dubu biyu na dubu ɗayan ma sai dai ka ɗauka ka gani ka ajiye hajiyan daɗi wannan irin goro ne dubu uku naira dubu sai ka ce wanda aka yi safararsa daga ƙasar waje ai ko ka biya kuɗin ma to kawai iya ganin ne ai kyan goron ma ya ci a bada ko dubu nawa eh haka ne baka ga eh. cinikinsa muke a cikin gida ba ai gyora ya girma an daina dora shi a baka ai talla to ko lasa ne zan bada kuɗi <laughs> eh. infinity eh. hajiyan daɗi ko da kuɗin ka sai da raban ka ah, haka ne kwarai kwarai ku ina infinity eh, eh. Eh, infinity kwarai ya haji ya ai shi kenan infinity dar kuwa a ila ne alquran na gaida ki ai na gaida quran na gaida alhaji na gaida ke alhaji kakkaɓara mana kaya mm. ai full full auction ai wannan wannan tafin ce double sigina ce functional mirror ce wannan target Allah ba bari mm. ina tifa ya ba ka jin hawa tifa kan hali a ganta a yashi wannan da na san da wannan da tuni na daɗe da sanin gidan nan wannan a a shi kenan wannan ki tsara rinka kallon ki The beginning of discussion. The beginning discussion. That's the beginning of discussion. The beginning of discussion. Ah, na <laughs> beginning. na beginning. yar uba duk wurin da ibu ga beginning ne alƙur'an na ga beginning ga end of discussion mm, karshen zance ai bature duk da ya gama kira da ya zo kanta sai ya ce to end of discussion la illa illallah muhammadan rasulullah let me pop allowance din ke ya kasuwa ya kasuwa kasuwa ban san ana babu alhaji ya aka ji da nisa hajiyan daɗi ga inda aka tara daɗi maza mutanen mu hmm? maza mutanen mata dai mutanen mu dai maza mutanen mu ki banni na ga mata iya mata matan da suka kai hmm? maza ah, mutanen mu Allah ka lokacin da zan karye Alhaji ya lissafin kasuwa to ina zan yi lissafi ga gurin da zan lissafa maza mutanen mu bare maza mutanen mata haka haka ne maza mutanen mu haka ne ya haji wani sun wasu mutanen Allah ya baka da Allah wadan wasu mutanen hankalin su bai amfani su ina wallahi hankalin su bai amfani su ba da gaske wai da asuba ina lekowa dan mm. gidan dan gidan bahago to yaran nan dan sakarimin nan na fahimce dan saurayi eh rikansa yake tun dare wai wai wai ya sha wiwi hasabiya wiwi wiwi ke sha ka to menene assalamu alaikum ranka dan yaro abin nan zo da Allah mana dan yaro ka haifi yaro eh. ya wayi gari ina bankar wiwi na'am menene samar saka ce rayuwa ce ah gaskiya to rayuwa ce da a ce ina sata ba a gaskiya ina satan ma ina ga taba kadan eh. ya koma shan wuyu ba wani abu ne ba ha me ranka ina cikin ranka ta ta kimanin yau kwana da wuni guda to ban ga naka da kake magana eh. kwanan sa nawa da bata kimanin yau kwana da wuni guda kwanan sa nawa da wuni kwana ɗaya da wuni guda ya ce to eh to to to ya shiga da to to ina zuwa shine wani dan dan titirin haka mai rafke shin kai ku ran shine fa wala ke kira dan baba eh, shine shine ranka da ina ciki yana ciki ina ciki shine ina ciki to kaje yana ciki kai wannan yaran naka ai kai kai mu ya hadda mu ya wahada mu yaro an bude shin an bude buhun shinkafa a gidan nan nawa buhun shinkafa sai wata bi mana ci amma kaga yaro a kwana ɗayan nan buhun shinkafa ya ruta ciki ɗanka bai taba girgiza gidan mai gari ba sai wannan kara ya ci rabi ya wahal da gidan mai gari ah! na haba madan akwai lissafi shikenan ku sai ku sai ka sai ku haihu ba ku san inda za ku riƙe ku ba shikenan ku da ku da mata sai in ana bukata shikenan abin nan ye ba zai yi ba kuma yaro a zo a haifi yaro a rike shi ba zai yi ba ranka bayan Allah ranka zai abin da za a yi dubu ashirin za ka bayar in yanka ma receipt dubu nawa ranka zai ashirin tun da nake da bayan ka zai ban taɓa ganin ta ba ye tun da nake ni da ranka zai a taimaka mini in diyar na Allah sai na wajen ka taimaka mini ranka zai ka ji ma bai taɓa ganin ashirin ba tun da kwaso ma to abin da za a yi bayan Allah tun hakan ya faru mm. bisa taimako na musulunci na rige maka goma ka goma ai ka ya daɗe ni yanzu a cikin nan da amma kwana biyu ba abin da yake cikin nan amma da ruwa da salatin annabi amma yanzu da abin ya zo ga haka ka rike yara ni ka ban dubu goma wannan ya cuci masarauta dan ruwa zai ban maka masarauta zaka ba dan ruwa wannan ba Allah ga mansa ba Allah ba Allah ga mawon ka raba kanka da alaka din nan ya maki hmm? ku je ku tattauna yaran nan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 Ni ne 'yar Malam dukko. To? Kakana Fakalin. Eh. Kakana na biyu Kodin. Eh. Kodin. Yes! Na farko eh. Alawa. Alawa? Ya. Kwaya kenan. Yes. Waɗannan kakanni na ki Allah ya Kaga sharrin kwaya. Ya? Kwalba kuma? Ya. Ita ce rayuwata. Kwalbar? Hmm? Allah ya sa ita ce ajalinki. tare da kai Ko eh? mm. ni ga tare da ni kin bani da zanin gado ai kin ga mai mun komai yanzu kurin fa sake da ne ma fa na zama mace kai bari ga maka ba za mu dinga yadda ana hana mace ba ba za mu yadda a dinga hana mace ba daga yau duk karen da ya sake shigo unguwan nan ku kama ku kama mashi eh, eh. Ah! ku kama shi a yanke su a shaƙa mana farfesun miya kari eh ya kai yaro ya Ake ake salama daɗi. daɗi. daɗi. magajiya ya talakawa mai babban gida eh, ya eh, himma lafiya ya kokari alhamdulillah ya hakuri da mu lafiya kalau to Allah ya mana muwafaka mun da matsayin mu mana muwafaka amin amin to ku an yi baki kun zo kun turko turko da Allah ku dan ba mu guri Allah ba kan Allah shawarci haba in an ga baki sun shigo irin wannan ku dinga ba da guri ha ai ba za su gane karatun ba ɗan kai daɗi haba shi da ai kurma ne kurma ne shi wannan ciwon dan gajeren eh dan gajeren ba kunna ne ya bude daga baya Allah ya san Allah magajiya akwai san zance goma a a a kurma da gulma kab dijan kab dijan kurma da gulma ita ce wannan ai baki ne suka sauka a kasar ka iyo nan iyo nan yan mata iyo nan yawo yan mata madalla a ah, sabbana ne ai baki ne suka sauka a kasar ka dole in kawo ta a sa mata albarka ga fulawa nan iya fulawa jan fulawa mai kyan ban ruwa na ga fulawa are ko ko ruhi ake bi kana ita na na jin wannan ba wani abu to abin da zaki min yanzu daya to sai ki tafi da ita to alim ki albarka amin sai ki kai ta gida ki sa ta daki sa albarka ma sai na zo Allah ya kai yawa eh ranka ya dade a sabbu ne sabbu ne ka sai na zo sabbune duk kun yi cirko-cirko kun tayar da hankalinku mutuwa hmm. gidan sai fanna inda sabo na saba ne ai in dai aka zo bariki nawa nawa ka a hannuna Ai daman ƙarshen barikin kenan. Ai sallama da gida. Yanzu abin da ya rage ku je ku gayyato su suma su zo su ɗauke ta su kai ta bola. To wa za mu gayyato? Ba wani mutumin kirki da zai shigo mana nan har ya ƙoƙarin wanke mana gawa. Hajiya bola. Ina za a kai ta? Mun iya kaiwa makabarta ne? ta bai halatta su kai makabarta amma ko da malam ashiru ajiya ajiya ɗauko shi gaura miki mari me ya haɗa malam ashiru da gidan nan in ba sadakar gero zaki bashi ba kiran na da kin zata wata tsiyar ce a bariki ai barikin kenan a mutum akai bola hajjiya ai ba zai yi ba bola fa bayan mun wulakanta kan mutum daga duniya yanzu hajjiya mun haka za a yi ai barikin ke ai tun da mun ki jin magana iyaye muka fito muka ɗauki jakunkunan mu da 'yan ledodin muka zo bariki to ai in aka mutum ai ƙarshen bola ƙarshen tuka tiki tak ita mutuwa ba ta sallama ba date a jikin kalanda ba dai ka duba ka ce ɗanka yayi Allah ka sa mu mutu a ɗakin mazajen mu. Amma Allah ka sa da mutu a ɗakin mazajen mu. Ku ce amin mana. Amin. Allah ya sa mu na rahama sa amsa. yan mata sannu yawa sannu dai eh, yan mata nawa nawa goron naki to Allah isa dai a daidaita a za mu daidaita ai ba goron ba ni kai ai ni gaba ɗaya ma biye zan miki ai duk lokacin da kika zo nan da kin zo nan da mun duk wanda kika gani ki ce ina ya baba ya baba dai wanda in yake jin labarin shagarin garin kwarai suna na kenan to eh na gane to to shikenan eh. zan zo in same har farashin mai gora ma na sani kuma zan biya shi. Ka gane karatu. Na gano ki. Ah. Kin nan ko kin burge ni. <laughs> Ya baba, ya baba. Sunana ne. Kanan daga nan har daga nan har kamfana. Da kin ce ya baba ni kadai ne kwal haka nake. Wannan wannan miyar dan bara da ita. Alƙur'ani. ina sha maki to ka kula fa sosai to ba kuwa ne ne to zan mata faɗa to na kai ko baka gane ba ya eh, na fahimta ka sa ido to kana jin motsin mu daki na to kai mun gyara murya dauki hannu insha Allah ko ba gane ba in Allah ya yarda kai gaske to ranka ne faɗan ne zai tsayawata haka ne faɗan ne zai tsawata yanzu sau da in ka gama fito ba to in ka gama motsinta eh. to sai ka gyaran murya in yi waje eh. yawwa sai na fito madalla yawwa na ce a sa na faɗan a ciki eh, eh a sa na a ciki ce ban gane saka a ciki ba eh faɗan ba ba fakar zuwa ai a ba faɗa za a yi ah, wai na ce a ah, sai dai na ga mata faɗan sai kuma ka shigo ko ba gane ba shi nace sai dai in na gama mata na ta faɗan eh. kai kuma ka shigo abin da nake ai da ba ranka abin da nake nufi kenan a to ka ji na gaya ma kana jin mu in mai daki na kai mun kai gyaran murya insha Allah in Allah ya da yakwa baba. Da kyau. <laughs> Kandala ta ya baba. A kandala abin da nake so ki gane. Um, in za a sha giya a sha ta du. Ko ba ki gane ba. Harkar nan tamu ni da ke. Kar ta san kar. Kuma na ra'ayinki kina ra'ayina. To saboda haka sai na zo da wata shawara. ki ebo kayan ki karkab ki kudungurin haihuwa da hanji Allah kuwa wurin ki ebo kayan ki mu bar gari mu koma wani guri kuma gunda za mu je gida ne babu wanda zai sa maka ido akalla sai ki sai da gora ya ya na dubu hamsin a gidan sai ki zo ki samu gona mai kwari katuwa sai ki saya wa iyayenki mm. ko kuwa kike gani Shi ne kawai kandala. za a san yadda za a yi kawai zan gaya babar mu sai don ta san inda za a ai wannan tafiya ce wata ba sai an nemi shawara ba ai kurin ki amince kurin ki ba da kai bori ya hau ya baba dai ni sunana ne ni da kai sunana ne sunan <laughs> tafi haba malam ni ɗari za ka cika min ka san wancan kuɗin da ka ajin ba su ishe ni ba me na siya me na kashi kar Allah ya sa shi dukkan mana magana za ka gaya mu ya bala faɗa miki ba ni za ka gaya magana an ga maka ɗin ƙara kyan game za ta baka kin fi ni sani dakata ba cin mutunci ya ce kan mu dan na fi ka cin eh, rashin mutunci ni nake maka ƙarya idan ba mu kwashi ɗan kallo a gidan nan ba suna na haka ba ke yake tsoron haka wuce ka ban wuri kan mu da kawai na saka fita daga cikin gidan nan ko bismillah za ka bani Tafiya kalau. Ya kokari ya aikin godiya. Kwana biyu. Wallahi. Dama Allah Allah nake ki zo cikin gidan nan sai ga shi Allah ya kawo ki. To, lafiya? Yalla bai. A gaskiya ina zargin sa. da aikata masha a cikin gidan nan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hawa jammai. Zatto ba zunubi ko da ya kasance gaskiya. a kan me zaki ringa zargin mijinki? Kwata-kwata bai dace ba. Ba haka bane ba. Dalili na tafi unguwa fa, na je na dawo. Ina dawa ina leƙa cikin ɗakin nan. Kawai sai na gama ce kin ga ba riga. ba kuma dan kwali a jikinta da ne mishi magana wai sai cai min wayar rukiya yake mata saboda Allah to amma dai barke jijin mai duk da haka bai kamata ki zarge shi ba mijinki ne tunda ai shi she da zina sai kin kama tun hudu gabas da kudu yamma da arewa ki daina zargin sa zato zunubi ne ko da ya kasance gaskiya kuma mijinki ne mutumin kuma ni a shawarce dan Allah karki kara gaya mu kowa ki bar wannan maganan a ranki a dama ba wanda zan gaya wa dama wa zan gaya dama in ban da ke ba wanda zan gaya wa Allah ya na ma shiga nan makota ne gidan barka na ce to bari in ratso mu gaisa kwan haibi ban ji ki ba wallahi eh, bari in zo in tafi a tafiya zaki wallahi bari in tafi saboda yara sun kusa dawowa daga makaranta dan Allah ki bari ma ki sauke a a ah, wallahi na gode ba sa'adat to ni na ga da gida ki ga da gida na gode ba da kin gaya mu wannan magana ba Allah ya gani fi Allah lakin lazi ba zan ƙara amincewa da kai ba ka manta abin da kai min ne kai min dukan tsaya a cikin gidan nan har jinya na kwanta shine yanzu zaka zo ka kwaso jiki ka zo kana mun wasu maganganu ma da ban bana ma san sauraron duk wani magana da zaka gaya mu ke kalo ni ma kin ga fatilan da kike mun na cije ka nace na cije ka ko zaman daduro zaman banza ne me ka dauke mu ne ba haka za a yanzu bai duk da baya ai dama rayuwa zo mu zauna zo mu saba in wata ran an sha zuma wata rana ai sai a sha madaci za a yi da ka ji motsinta kai min inkiya an gama da irin fitan nan inda zan ji an gama da kan fa kai min shiri ta ba zan yi baran kai daɗi kuma san wurin insha Allah ke muji ji mutai

wa ra'aitan nasa yaduluna fi za ka ko za wai tsaya wane ne wai zai fita tukunna me gizo me gizo me gizo ne akanta yaushe ka fara rukiya kin san yarinyar ta gaji ta gaji iska to shine yace a kawo min ita ne shi me gizon yake fita madalla ko wa ra'aitan nasa to ina zuwa yanzu ne me gizo zai fita ina zuwa kai kai kai kamar ka eh? nake da ni da kai. Shi ba musulmi. Kan kana saurayi ina budurwa muka muka aure da. Shi ba ba. Ban taba ji a ce ka taba yin ruqiya ba. Ko ya bari? Amma yau din ka zo ka sa yarinya daki ka ja kofa ka kulle saboda Allah a matsayinka na mai gari. Ka ce kai ruqiya kake yi. Aljini ya bunzuro zai yi waje kin sa ya koma. ya koma ina. In irin wahalar da na sha kan yarinya. Ai da ka bari billahi lazi aljanin sai na ragar ka zashi tukunna. wajen kuma kai ne aljanin fara ta kanka. Ke ma gashi na hukunta. In fara ta kanka? To mu je. Mu je daki. Ma a bari dan fara ta kanka tukunna. Thank you. jamila yanzu dan allah ko kunya ba kya kallai da kika zama kika bi kika rami kin sa shaye-shaye a ranki me kika nema kika rasa kin zo kin zauna a cikin iska ha ba jamila ba ki yi wa kanki faɗa idai ba inda zani ina nan haka kika ce abin da nake so da ke shiga ta fito ki ɗebo kayan ki tafi gida ba inda za ni na ce maka ina nan ba za ki koma ba ba za ki koma ba to Allah ya da ba ni kuma duk yadda za a sai nasara da shi suwa kina nan gida wallahi sai ki koma gida ba zai ki zauna cikin kar ki ƙara gaya mu haka dan zan kwaɗe ki ina shirye ki tunda kin zaɓi wannan rayuwar sai ki je ki tafi. Tawa kake. na zo wuce ne ta kone jato shi ne ci wannan akwai tana ce ce shi ne ce bari kawo ta wajenka tana ce ce eh wannan akuyar wannan akuyar ga an amfanin gonar da ya diya gama fitowa kuma ka sami tana ce ce kayan mutane ko kanta tana ce ce a gonar jato ka ce ka kamo dan fashi ka ce dan fashi ka kamo kuma wannan kamata yi mun da karuwa wannan akuyar da gani karuwa ce eh wannan karuwa ce daga akuyar nan samun ina ciki Allah ta bake gari da gama Allah ta bake an gama an gama an gama kada ciki ina kuya ai ta dace ta ta fuskanci kai ko ta za a kawo ta an jima a ga ba ni hawo ba kada da ta mai ya gari ne ne eh mai dan hakimi ne wa kake nema ne malam na gidan magajiya da Allah gata masha Allah masha Allah Mm, shi ne na ce bari zo mu gama magana ne da ke don mu fuskanci juna mu kulla kyakkyawar alaka da zumunci da da gangamin yadda za a kulla taron sunna kai bakin rijiya fa ba gurin wasan makaho bane ban sida ne da duk yaran da suke ciki kaf aka ce in zaka zo ka jibi muwa kar ka jibi buwa na ce barin ya da zangowa nan domin ke da gani kalar natsuwa mai hankali kuma daga ganinki kina son manzon Allah to akan ta zan akan ta zan Allah ya ban da Allah. Allah miki albarka amin. Allah ya kara wa annabi daraja. Ka kashe min jiki tun da kai magana sunna Muhammad Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. ga wannan Ina Baby, how much? an ba. Hey! hai tashin an ganki kai wannan yaran an karami da kai ni za ka ce wa Muhammad? waye yaro ki dube ni ki ce min yaro ai ba nan take ba yarinya yaro ne abokin tafiyar manya ko ba ki gani ba ne akwai kai kuje to jin mai ne fa garin zan samu karasa gida sa'a tafiya ranki wallahi tafiya zan kai sa'a ban gaya miki ba ai abin da nake gaya miki eh. ya zama gaskiya tun da yanzu duk garin nan in gaya miki ya ɗauka, magana yan labai wallahi jama'i ba ke kadai ba ni kaina na jijji irin wa'annan abubuwa maganganun dai ga sanan tsotsai ba daɗi to amma da da na ga miki a ce kai ba haka ba yanzu idan na fita na tafi gidan biki daga mai kifta min da kifcin da ido haka sai mai irin nuna da baki ai haka dan dai babu dama a buɗe baki a tare ni gaba da gaba a gaya mani shine isa wannan gaskiya ne zancen ki jammai ni kaina ina ta jin wa'annan abubuwan a gare to amma duk da haka shi zatto zunubi ne ko da ya kasance gaskiya amma a shawarci me zai hana ki tambayi mijinki unguwa me dan nisa haka in kika tafi jim kaɗan sai ki dawo gidan wallahi in halinsa ne sai kin ga wani abu Allah sa'a ko kaɗan ne sai kin ga canji to ni dai shawarar da zan bayar ki kenan haka za a yi amma dai duk da haka ni dai abin da nake gwada miki zargi dai ki daina ba shi da amfani ke dai shi kenan idan na tambaye shi unguwar kin ga in na dawo in na tadda wata to ina eh yi yadda ba mu tadda ba shi kenan ko ba shi ke ni dai zan tafi shi ke kin kama shawara <laughs> wallahi to sai an jima shi ga da gida gida ya ji da kyau madalla na gode <laughs> kai Allah ya so ban dauko ma ni kayan wanke wanken nan ma dai in je wanke wanken can ya Zonan, zonan, zonan. Ki har kin isa ba ki tsaya kin gashe ni ba kuma kin san zama na ki. ke zo nan magana fa zabi da shi ne har cikin malami ne har cikin ko da daban daban ah, mun za ka saboda me za ka mara me maka me ne maka wallahi Allah ke ya ka mare waye dan iska kamar da kan nan ga ba ka kamar yaro ko ka kana saboda me za ka mare zaman ka nake yi ne kake biya mu kuɗin da ake sa gaya min irin wannan magana zaman ka nake kenan iko kake yi da ni yar tasha yar irin yar kwararo ta nan ta kar Allah gafara iska dai dan dan ka ce iska gidan bariki ba dole sai ka samu dan bariki haka Oh my ladies, oh my ladies. Kai, kai, zo, go. Menene? Alfa. Kai, me kake zuwa gidan nan? Ba fa na so iyayenka su aiko min da bakan magana. Kaga dai muna da meyo mana cefane. Mun sami mai kawo mana ruwa. Kar ka ƙara shigowa gidan nan. Saboda hukumar kare haƙƙin yara. Aiko mana da cewar sammaci muna neman ɓata yaran unguwa. Kuma wannan ɗaki da kake hari barin gaya maka. ka fahimci hausa ko eh na ji ta kar ka kara shigowa gidan nan na gaya maka kama hanya ka tafi ajiya tafi gida kai fitsari ka je ka kwanta kin gani nan dubi ido na not small boy Allah ba yaro bane ne alquran ba yaro bane dan ni nan daka diga sai na hau jirgi na tafi lagos ni ne tafa ni ne mabushi ni ne yawuri flat kin san yawuri flat to irin ku kenan yawar flat na je nan emiya eh, yaya na je mabushi na je memujiya na je abedi na je lamba goma na je lamba takwas na je lamba biyar yanzu lamba ɗaya nake so in je ne mota a waya me yawanci ma lamba ɗaya a ah, wai ba lamba ɗaya ba itimi suna nufin na fi so irin ah, ajiya <laughs> ba rikice ba yau ana rana ko kuma wata can da na kunna ne abincin nan inna lillahi da hiraji'un kayo Allah ya samu gama lafi amin da nabi ya rahmati menene wato shi shi ita rayuwar nan in dan adam ya ce ya yi wa duniya da mara ko ce ma wala ne yarinya nan yarinya na faratu a gidan ma na sani faratu me ya same ta ina zaune ne kofar gida yarinyar na ta take ran ka daidai kai mana addu'a zan je unguwa na ce to Allah take lafiya idan da kira ke ai tana tafiya ina dab din nan da manyan dab irin manyan mota na masu manyan nan rumai eh. kanta لا رميس لا لا إله الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم yanzu yarinyar nan ta mutu miris Allah na duniya wayo duniya ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ne sabo shi ake hukuka wallahi ko ina ne ya zama dole in je ai jiki

Yaya? Zo muna. Ina ina. Ah. Madalla wallahi wani na kenan. Ta ce kya ga kuka a kai. Wallahi kuwa. Kun bata kayan da anan kai. Wallahi kuwa. Mu je mu Mu je mu je. dai ka ganna a birkice na so ina gidan magajiya mm, ina jin ka to kaga tunda ina dan zuwa gidan magajiyar nan ne da su to ni ta duniya babu yadda nake son in zuwa da ita tsaliliya zan kaɗe ɗiya irin magajiya <laughs> amma kuma abin da zai baka mamaki bugu da ƙarin zuwa ganin shako yadda yake gangamin taron haɗawarsa. yadda ta kame ta zunzurutun makadu su da soyayya na ci gaggogi na tunani na korama na ya na kafa da kefa ta dace a ce ne karo ta da gangamin soyayya ba magajiya a daidai wannan lokaci nake gaya maka magajiya ta shiga kundin tsarin su littafin sirrin suna mm. ba tare da na yaudare ta kuma babu yadda nake so da in aura in ji na an ai an kura min kunni an ce min hudu in ba magajiya <laughs> to daga ta wato kaga eh, tsohon daushe kenan ah i my pray eh. if you tsohon daushe no be daushe na new daushe yes in na ce na aure magajiya hmm. to in magana ta kama sai ta koma gida ta yi istibira'i ta tafi gidan istibra'i ne ma sai tafi gidan je na zan dinga eh, salatin gaskiya ne sai ku je ku ta salatin annabi ku ga iyayen ku to kun tuba ita ma ta tuba ta gaya wa Allah ta tuba to kai ma ka je ka ga iyayen ka amma ni abin da yake ba bani mamaki ai in ne zan ban san wace waka zan dinga yi mata ba a hawa da Allah ko mata ta mm, mm, mm, mata ta sama sama yan igiya ta yi ka san me na ta wata eh, sama lulaye al'ada ba tsakani da Allah ban dai hada da tsaka ba gaskiya ai tunda ni ma halitta ne so nake ga yayan takurarru na yayana suna bi na ke kuma ki gaji koki tunda ai ni ma sabida Allah sabida annabi na san ga na je na tare tunda ni ma namiji na yi tare kantu to ba zan ma auren ba wallahi ko ba za a tsana lafiya ina ka shiga ne kwana duniya na shiga kuma idan na yi niyyar dawa da na je ma Allah tsina albarka kawai auna ne na kawai wallahi Allah tafa jama'a ne tunanin na dawo gida. To ai ai barin gaya maka akwai yarka shekarar ta 23 kenan ni ban maganta ba sai me dan ka shiga duniya. Wallahi Allah sai amin auren nan wallahi sai amin. To ba zan ma auren ba. Wallahi tallahi dan ba zan ma auren nan ba Allah sai na gyar bakin ciki kawai ina ina. Wallahi tallahi sai amin auren nan. Ni sai bakin ciki. wayo Allah kaimi na ya tashi wallahi na ji allura za ta motsa wallahi na ji kaimi na yanzu zan fara hawa ina sauka yar bakin ciki yar bakin ciki wallahi da ke ni kawai da ka da ke ni kawai san cewa ina ina uguwa ina ina ina zaka na zo magajiya magajiya magajiya wai magajiya can fada a kwana ana yi kwata-kwata mugun ice ba ta bana turnike da haƙi kacin birbiri kawanya kawanya yara sun gani suna waso so manya sun gani suna alatsi ne mamman da mai riga sani na ba sani ani na wanda bai san da bayatu dawowa kenan duk mutumin da ya ce zai matsa min sai na ga bayansa ni ma sai na matsa masa sai dai mu haɗu mai dirango da ki diran mekiya ko da samu na kace masa ita dan mai a mai eh, magajiya kenan kin san dirangon da aka yi a'a to dauki ba da aka tsakani tsakanina da hukuma ma kafin na tafi dauke ba daɗi aka yi aka dinga artabiyar da kika san ma'aikatar zaɓe haka aka yi min cincin aka tare aka yi. kaga yanzu dai ya kai da gida. gida ko ba a amince ba ai ne taron gangamin yaɗawa dole kuma a zuwa daura ko da ruwa ko babu ruwa kuma ko da tsaki ko babu tsaki. to kaga ranar iskanci kenan. kware dabari ke. wato shi dai mutum aka ce ya fita eh. fitacce ne ya fita zakka hmm. an ɗauraye mai hannu a ka na rashin albarka. Hmm. dole in ya tsaya a gida ya faɗi magana sai an bi in ya zartar da hukunci ya zartu hmm. kuma in ya kafe sai dai a haƙura iyayen fa su kansu biyayya su magajiya kujerar dole la ilaha illallah bari kai yaro bai san wuta ba sai ya taka wannan haka yake wanda bai san ki ba ya hausa mai magajiya. Allah ya ji rai salamu alaikum magajiya kin bani mamaki Allah me ya faru ai wannan mu kika ci mutunci ina zaune na ga zaki aure a wannan yanayin ka sa gaba da ya tsinke wasu ma ba su shigo harkan nan ba ya tsinke ya fadi ai ko ya tsinke zan dade shi Allah kuwa to kai magana auren ce ta tayar maka da shine ya tayar min da hankali kana fushi da abin da Allah ke so ba haka bane ni akwai manufata harkan nan so muke mu riƙa mu goge a cikin ta kutsare zancen yaushe duk nan kakara na gama da kudanci ya wannan duk inda ake yin dandama kwarai daga nan har tun daga tun daga daga daga daga ika yi ciro mawa ito ho daga tsalle ga har mai mujiya har kwangwalan din na na na na na tun wata gaiwa na hmm? ta faɗan karamin gari da tarin mata a nan nan da na shaƙi ayata to kwarai can kuma fa ya can abin da yi mulki na abin da ke kwarai nan ai daga nan har ogere har ogere nan duk sai da na kaga sai da na bigi ko ta ina kaga <laughs> auren nan kawai hijabin zan sa haka ne me za a fasa bari kai in banda ma yaudara kai ka taba jin aure a ɗakin bariki kan wanda mai yaudari junan mu ba rike ba ga ya bace to fakewa kawai ake da sunna sai a ci gaba da fele eh ai haka ne ba kura ce da kirgin asuwa ah. nawa ne na auren masu fata aje a rewaye abinda na dauki alkawari idan na shiga ƙauyen mu kurin sai dai na rinka ebo na kawo miki da gaske Allah ku ai so nake kullun naga an an an lalace to kakka ɗebo sha biya to ka gane daga goma eh. sha biyu sha uku geji eh, masu sabbin taurari ke yawa masu taurari saboda matsalar matukar suka wuce haka eh. kasuwa ba fada ta sai dai a yi hakuri yau din ma zan dan shiga wajen yar abu mai tukuicin gayu dan dakin karshe kenan dan <laughs> shiga ba ake matsala ka kullum a bashi idan to kuma ai yau fa a shirye na bashi da ki murmura ta na zo a to ba eh magana ta idan abin nan cakis mai gurmi ya shigo ya samu daka magana ta kare eh. magana ta kare kidan gayu kidan matasa magana ta kidan kudi Allahu bar kabira ka eh. tuno mun da bar gayi. to kuma magadi magajiya Ali Makahu kwarai ce gari baya rayuwa sai da maroki da dan ko da ita ita yar ashana kwarai sai da iko rabana, iko Allah, shi ne iko. Me faru? Kin gani mu zo mu zo ko? Na ga ga fita da ka shigo. dole fita ne ba? gaskiya ne ranka daɗe me ya faru me cikin nan wace ce matar tagi me me same ta ta haihu ta haihu ta haihu ta sauku lafiya mace ko namiji to abin da kin san yaya ne guda talatin talatin talatin sai ka ce bera sai ka sai ka shiya yanzu dai unguwa tana nan ta cika a gidan dan bayan Allah maza da mata ko zuwa zuwa yake ina sa albarka a dole ne a ji a sa albarka a ji yanzu yanzu nake tafi a a barin ji barin karasa shi a a a a ai ke ce ke ce jagaba duk musu wanka yaran duk sai kin wanke su a samu a siyo kaya ki saurara sai an siyo kaya duk ki samu sa did. Allah. Shi na shi A'a. ina ai na ga fitarta a ta fita ita ta kenan amma ka tabbatar ba yanzu ta a aha yanzu abin da na shirya wannan baiwa Allah in kwana za mu yi anan sai mu kwana <laughs> muje a'a muje ta kuma kai dan Allah ka bar Ran kai buɗe mun mana mun mana dan Allah. Ya ya. a yi ta na fi dubu ni fi na. lahi ne a lakin nan. Kamar ya yi bera. Wani na rike can ne. A ina beran yake? A cikin ɗakin nan. Kai yanzu ba za ka iya kashe beran ba saboda Allah. Kin ganshi ku ji beran? Ya yi girman tantan. To shi kenan kai ba ni barin zama namijin kai ka zama waje barin ɗauko abin. A'a kake ja mana masifa. inna lillahi ilaihi raji'una dan Allah ne ka matsa ni hmm, ka kashe shi Allah ne fera ina mai gari ki je irin nan ya haɗiye ki kaman yayi hadiye ni ɗeran nan ya girma ta ta matsa ni ka fita Allah abin da nake so da ke wallahi kuwa matsa da Allah wallahi kuwa da Allah ni ka matsa ba ka ne gurin dan Allah ko matsa ka ce ba namiji wallahi saboda a' ce bere masar din wannan ce ba ke ke ce bere masar din da ma abin da ake faɗa wato ya zabe gaskiya kenan ko ba haka bane abin da ake faɗa ya zabe gaskiya la ilaha illa huwa yau na rantse da girman Allah sai da yau sai na fasa maka kai abin da ake faɗa kenan ga wato ya zama gaskiya kenan a gari dan mai farin keke Wane mai farin keke babanki mai farin keke ya ce ka zo ka dinga min wannan wulakancin eh ina ce dan mai farin keke nan. ce ya ce kai min wallahi ina kai ya fita ya fita ni ina kai kai sai gawo da kauɗan mari ya mari kan iska ya mari yayi to faran ka daɗe yau kuma duk abin da mutum a gani kuma wannan sai ya zama izina a gare ka akan mulki ka rabu ka ban gane ya zama izina akan mulki na ba haƙuri mako su waye suke gani ya zama izina akan mu ni ba umarni kake mun ba to to shi ke da kake so ranka eh wallahi canza salon mulki domin komai da adalci ba ya eh, don shi jagora an fi son ya adalci don ka daɗe gidajen karuwa da suke nan baka hana su ba sai ka shiga cikin su ma ka kuke su ran ka daɗe har rogara gara muke yi don askanci har rogara muke don askanci idan aka kawo ma tsintuwa ran ka daɗe in ka karɓe ka shiga da ita ba wanda zai ci ran ka daɗe idan kayan sata ne ka karɓa ba wanda zai ci hakkin mutum ka danne gonar mutum amfaninsa ka raba biyu ka ce sai ya raba biyu ya baka rabi to kuma wannan wallahi tallahi ba fa adalci bane to haɗari haɗari wallahi eh لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لله وإنا إليه راجعون سبحان الله سبحان الله إنا لله وإنا إليه راجعون كاك أبكى موسى kai kai kai kai mutum ya mutu da wannan halin namu mutum ya mutu da wannan halin namu ka je lahira a ce wa'annan tarin yaran da suka biyo ka duk tarin mala'iku ne ai ka shiga uku billahi da zai ka shiga uku Allah ka biyo mana la Dan baba. An an. Wai me haka ne? An. Dole dai umma ina nufi ki tsanni magana na istibra'i. Haba umma. Aure fa zan in ban yi istibra'i na bai huye ta ni. Wani irin istibra'i kuma? Ni ni umar dan Allah umma ko bakin ciki ke da auren nan da zan yi ni. mai sunan hakimi? Ni fa uwarka ce take jifana da irin wa'annan maganganu. kai kana ga yanzu ya dace duk faɗa na garfa iya neman albarkar iyayensa ba ba haka nake nufi ba domin duk ɗana gari iya san albarkacin iyayensa muna cin albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam isa ba na son birni Allah ya shirye ka Allah ya gane da kai la la la ya taras wai wai wai wai wai wai wai la la la la daga ina ma eh ya yi baho ne na siyo na ce bari a fara adana shi na wankan jariri ne ko jaririya ni ba shi na tambaye ka ba to tun da ka riga ka yi wannan auren baka sanar da ni ba ina so ne mu je in ga wace kawo aura <laughs> to umma da umma na ai ke ma da ke ce hangoki nake a matsayin yar bakin ciki a lamarin nan to amma tunda a tafiyar nan na fuskanci kin san ko kin gane inda duniya ta dosa kin san annabi ya faku to dabara da gani ita ce ba zan yi kasa a gwiwa ba zan kai ki wallahi ni uwar ta kake gaya min ba haka nake nufi ba ke kina da matsala au ba ki da matsala ke ba ki da matsala kuma ma eh, lokacin open eyes na ga kin yi min so kika ki min jan ido na ce to billahi allazi ba zan lamunta ba sai lokacin ce za a bani humaira kawai Allah dai ni dai shirye ka mu je ka nuna min wacce ka aura amin to na je la la la ya taras take bani la la da yar kwakwal je mu je mu je yar kwakwal dan na kwakwal kwakwal na kwadi kwakwal kwakwal ni kwakwal kwakwal na kwakwal yawa ai na ga miki haka ne mu je umma na kwadi dan ki yar kwakwal Mm-hmm.

ba ki san gari ba ke ce a gaba uwar zuma ki tashi a DJ? Daga ina ka sa mota? Ita ce ai. Ita ce ina bura'i da ne na kulla kai na daki sai na taron gangamin tura ta yadda za a yi din cewar ita ma ta je gida ta istibula'i. Tana zuwa sai da ta wata uku. Ina lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan jammai ne? Shi ne. Dan jammai. Wannan wani irin abu zan gani a rayuwa ta la ilaha illallah. Bariki zauren dandi, bariki zauren dandi. Yau dan din kuma da wannan ya zo mu inna lillahi wa inna Kina ganin wani irin abun mamaki? Ko ba ki jinda kina tawa Ni na goya ka da bayana. Daga uku. Kai da hajjata Da ita. wa da uba daya. ita ta sha nono ta ba ba aure ba aure a tsakanin haramun haramun haramun haramun mun aikata ta bari ki zauren dandi ka zo na zo kenan dan jamma Ah, estão gravando ali.

nan kusa da ta hirmarke bandala an auna ni kaina na san kamu na san na kamu ba makawa na kamu tabbatar kamu ka tabbatar kamu na kamu na kamu oh, yalla yalla yalla Wayo! Wayo! na san na kam na san ya ran kai duke lafiya dai lafiya dai kam na kamu kai tsaye ka <laughs>